música que bate mais. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau talata 16 ga watan Mayu na shekarar 2023. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a karamar hukumar mango a jihar plateau sun sanya dokar hana yawo na awowi 24 biyo bayan rikici da ya yi sanadin rasa rayuka da kona dukiyoyi a yankuna da dama sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar? wato jamhuriyar Nijar na ƙara zama wata hanya da masu fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa ke amfani da iyakokinta wajen safarar miyagun ƙwayoyinsu zuwa wasu ƙasashen duniya. Muna kuma tafi da shiri na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsandama cikin taskar rahotanninmu bari mu je da duniyar ta yi ne. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Talata wani jami'in Ukraine ya faɗi cewa Rasha ta kai hari ta sama akan birnin Kiev wanda ya hada da jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami inda ya ce ba a saba ganin yawan hare-haren ba a lokaci guda. Sarhi Popko shugaban hukumar soja ta birnin Kiev ya rubuta a shafin Telegram cewa harin ya kunshi hare-haren makamai masu linzami mafi yawa a cikin ɗan karamin lokaci. rundunar sojan saman ukraine ta ce ta harbo jirage marasa matuka da ba a tabbatar da yawansu ba da kuma dukan makamai masu linzami guda goma sha takwas da rasha ta harba a kan kiev ciki har da makamai masu linzami na kenzal guda shida a yau talata kungiyar agajin kasa da kasa ta red cross da red crescent da ake kira ifrc a takaice ta faɗi cewa wani rukunin kayan agajin jin kai da ake matukar bukata ya isa birnin port sudan na ƙasar sudan yayin da aka samu rahoton ƙarin tashin hankali a daidai lokacin da sojojin sudan da dakaran rsf ke gwabza faɗa kayan agajin sun hada da barguna kayan girki da gidajen sauro don iyalai 500 a cewar kungiyar ta ifrc a cikin wata sanarwa. ana sa ran isar wasu kayan agajin da suka hada da kayan jinya zuwa yankin nan da kwanaki masu zuwa daraktan kungiyar ifrc na yankin afirka mohammed mukhir ya faɗi cewa an riga an raba yawancin kayan agajin kungiyar ga mutanen da suke bukata sosai duk da cewa an wawashe wasu a birnin khartoum da darfur muhammad ya ƙara da cewa waɗannan kayan jinƙan na ƙasa da ƙasa na zuwa ne a wani muhimmin lokaci domin za su taimakawa kungiyar red crescent ta sudan wajen tallafawa mutanen da rikicin ya ritsa da su da kuma ambaliyar ruwa da ake hasashe wadda ke yawan faruwa a kasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta faɗi cewa akwai alaman da ke nuna ƙasashen Rasha da Iran na ƙara faɗaɗa haɗin gwiwar soja mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka vedant patel ya faɗawa manema labarai cewa har yanzu iran na zaman babbar ƙasar da ke goyon bayan rasha ta fannin soja kuma iran ta riga ta baiwa rasha makaman atileri da tankokin yaƙi don amfani da su a ukraine patel ya ce tun daga watan agusta iran ta sama wa rasha jiragen sama marasa matuƙi na uav fiye da 400 musamman nau'in shahed kuma rashi ta yi amfani da yawancin jiragen na uav wajen kai hari a kan muhimman cibiyoyi ko wuraren ababen more rayuwa a ukraine patel ya faɗa wa manema labarai cewa zurfafa wannan haɗin gwiwar na zaman barazana da kuma haɗari ba ma ga ukraine kaɗai ba har ma da makwabtan rasha da makwabtan iran da kuma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya. Takaddamar soja tsakanin Indiya da China ta shiga shekara ta uku a yanzu. Kuma duk da tattaunawar da aka yi tsakanin manyan ministoci da kwamandojin sojan kasashen biyu, babu alamar warware takaddamar da ta haifar da taɓarɓarewar dangantaka wadda ba a ga irin ta ba a cikin shekaru 60 tsakanin ƙasashen. masu fashin baki sun ce takaddamar da ake yi a kan iyakar kasashen mai tsawon kilomitoci 3,500 da alama tana kara faɗaɗa yayin da wata sabuwa game da iyakar ta sake kunno kai a cikin watan disamban bara sojoji daga bangarorin biyu sun yi musayar wuta a jihar arunshal pradesh da ke arewa maso gabashin india, yankin da ita ma china take ikirarin nata ne. To a gaida Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Hukumomi a karamar hukumar Mangu a jihar Filato sun sanya dokar hana yawo na awo 24. Biyo bayan rikicin da ya yi sanadin rasa rayuka da kona dukiyoyi a yankuna da dama. A wata sanarwa daga shugaban karamar hukumar Mangu Mr. Minista Daput daukan matakin ya biyo bayan wani hari ne kan wato hari da aka kai kan ƙauyukan kubat da funzai wanda ya janyo asarar rayuka da dukiyoyi Hukumomi a ƙaramar hukumar Mangu a jihar plateau sun sanya dokan hana yawo na awoyi 24 biyo bayan rikicin da ya sanadin rasa rayuka da ƙona dukiyoyi. A wata sanarwa daga shugaban karamar hukumar Mangu, Mr. Minista Daput, daukan matakin ya biyo bayan wani hari ne da safiyar yau talata kan ƙauyukan Kubat da Funzai, wanda bayanai ke cewa an samu asarar rayuka da dama. Kansila mai wakiltar Mangu B. Ward ya ce a lokacin da nake magana da shi rikicin ya bazu a ƙauyuka da dama don haka ba su ma san adadin yawan waɗanda suka hallaka ba. Ni ne mai suna Honorable Blandy Gumosh yanzu a haka ba ran iya gaya miki numban mutane da an kashe ba hmm. domin har yanzu ba riga da an gama ko ba gawacin ba so ko ta ina yanzu a mangun ga kauye daya zuwa daya ki kalla ana ana ana kai fulanika suna kai a can magabulma suna kai a can na ji shugaban karamar hukuma ya sa dokan hana yawo eh, da na awa 24 to an sa amma dole ana bukatar enforcement domin dokan ta yi aiki wato eh, jami'an tsaro kenan kasa eh jami'an tsaro sun kasa mm. ina mai ba da shawaran idan da da a turo jami'an tsaro su dan yawa a both side sojoji da eh, polisa da civil defense a ga inda za a yi su operation ba sa hannu a turo mutane da za a shigo jami'an tsaro su yi yawa a mangu. Shugaban matasan buwai ya ce ya ga gawarwaki da dama. Eh, sunana da Clifford Ibrahim Fulani suka shigo cikin wancan angon sai suka kira sallah suka ce Allah kubar kubar sai suka ansa da harbin bindigogi mutanen da aka kakkashe da wayan da aka kokone su a cikin ɗaki sun kai mutane ashirin da biyu a kubat tashi daga kubat zuwa funzai don an kona gidaje na kubat gaba gida da pat na funzai sai mutanen kubat ɗin, wasu da suna kokarin su escape sun zo daga funzai sun escape zuwa boy yan attack nasu a hanya an kashe mutane ashirin da tara kuma a wajen yanzu dai adadin mutane nawa kuka samu gawa da mutanen kubat da inda aka attack nasu a hanyar zuwa funga ya nuna mutane hamsin da daya A gefe guda kuwa shi ma shugaban kungiyar Miyatta Allah a karamar hukumar Mangu ya ce shi ma ya tashi da safiyar yau ne da labarin an afka wa mutanensa. Sunana Alhaji Yahaya Bello Shanoro ni ne caman ne yake Allah na karamar hukumar Mangu. yau da sassafe ne a da misalin karfe bakwai mutane na suka kira ni cewa an afka masu daga eriyan boy al'umma na yanzu da nake magana a eriyan kumbul yanzu da muke magana yanzu magabul sun kewaye fulani na yanzu suna nan a bakin daji an kewaye su yanzu na ce to yanzu a kira a taimaka a tura jami'an tsaro saboda a riskuyin rayuwansu kuma abin da ya kama daga su gwai nan gaba ɗaya ribagen an kona su sai har da mutane suke ta da kashe shanakai yanzu zuwa yanzu kun samu adadin waɗanda suka mutu a bangaren ku? Gaskiya sai dai ko zuwa an jima amma a zuwa yanzu ba zan iya sanin adadin jama'a wanda aka kashe ba. Tuni dai gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ta bakin daraktansa kan harkokin manema labarai da jama'a Makut Simon Macham ya fitar da sanarwar yin tir da lamarin. Gwamnan na jihar Plateau ya kuma umarci jami'an tsaro su gaggauta kamo waɗanda suka aikata aika-aikan don hukunta su. Ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto dai hukumomin tsaro ba su fidda wata sanarwa kan batun ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To mun gode Zainab Babaji. sannan a hankali dai jamhuriyar Nijar na kara zama wata hanya da masu fatocin miyagun kwayoyi na ƙasa da ƙasa ke amfani da ita wajen safarar miyagun ƙwayoyinsu zuwa wasu ƙasashen duniya hakan na faruwa ne duk da matakan da hukumomin ƙasar ke ɗauka wajen yaƙi da wannan al'amarin kamar yadda za a je ƙarin bayani a wannan rahoto na Yusuf Abdullahi daga birnin Yamai. a 'yan watannin nan dai hukumomin nijar a garshen wata hukuma ta musamman da ke yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi okritis na samun nasarar kama masu fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa a ƙoƙarin su na kai ƙwayoyin a wasu ƙasashen duniya cikin nasarorin da hukumar ta okritis ta samu a baya nan akwai kama wasu mutane hudu da suka shahara wajen safarar miyagun ƙwayoyi a wasu ƙasashen afirka da suka hada da ghana da togo da benin da mali da kuma jamhuriyar nijar an kama su ne dauke da tabar wiwi da nauyinta ya kai kusan kilogram 300 kazalika makon farko na wannan wata na mayu hukumar ta kama wasu mutane goma masu fataicin miyagun kwayoyi tara daga cikin su 'yan ƙasar nishar ne hukumar ta kama su ne dauke da maganin tramadol na kimanin kudin saifa miliyan 147 wanda za a yi safararsa zuwa kasar libya ɗayan kuma ɗan ƙasar tarayyar najeriya ne da aka samu da haɗe hodar iblis fiye da kilogram ɗaya kashe gari kuma hukumar ta okritis ta samu nasarar kama wasu mutane uku 'yan ƙasar nijar doke da miyagun kwayoyi na tabar wiwi da nauyinsu ya kai kusan ton ɗaya akasari dai masu safarar miyagun kwayoyin a nijar na amfani ne da kogin kwara ko isa wajen jigilar miyagun kwayoyin nasu ta hanyar amfani da kwale-kwale in ta hito daga ghana in aka kawo ta na wurin bakin ruwa daɗa sai masu fataucin nata sai suna ɗaukata da abin hawa babura ana kai ta cikin garuruwa ƙauyuka da nan na kuma sai a koma ana raba ta ana watsa ta rabi a cikin najeriya rabi kuma a cikin ƙasanmu ta eh, taucin kwaya ya zama ruwan dare ga duniya eh, nan wajen ko ina ana samunta dole ne sai kowa da kowa ya sa hannun shi musamman ma uwaye tunda uwaye wata ran da yawa su suke ɓoye abin da ɗiyan suke yi kuma irin wannan me yake da suna yau da kullum kuna ganin abun da bai kamata ba a cikin unguwa da sauransu kuna iya ku irin wannan ku zo ku tuntuba ba sai an ba sai an sa sunan ku ba sai an gwadi ba kan kun ka gai irin wannan taimako ne ma duka al'umma fataucin miyagun kwayoyi dai babban laifi ne a gaban dokokin jamhuriyar nijar al'amarin da kan iya kai ga fuskantar zama gidan wakafi daga shekara ɗaya zuwa goma ko ma fiye da haka abubuwa ne wanda ya kamata a zo a jinjina masu shi yasa na zo tare da abokan aiki na don in ce masu muna jin daɗin aikin da suke yi kuma muna jinjina masu su ci gaba da wannan aiki ganin yadda wannan al'amarin na fataucin miyagun kwayoyi na ƙasa da ƙasa ke ci gaba da yin kamari a jamhuriyar nijar hukumar ta okritis ta bayyana mahimmancin canza bayanai tsakanin ƙasashen duniya yusuf abdullahi ta skar voa daga nyamai jamhuriyar niger. wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin washington dc akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron a jamhuriyar niger za ku iya a tashar ta voa africa akan mita 200.5 bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voa-hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. mu yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman. A ranar sha biyar ga kowane wata na Mayu ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin ranar iyali ta duniya. To sai dai a Najeriya dubban iyalai ne wannan rana ta zo masu suna cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yadda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa suka tarwatsa su daga garuruwansu. Alhaji Shehu Haruna Mafia tsohon kwamishina ministan harkokin addinai ne a jihar Niger kuma ɗan asalin garin Kumbashi ta ƙaramar hukumar Mariga ya ce a yanzu haka dubban iyalansu sun tarwatse a sakamakon tashin hankalin 'yan fashin dajin kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Wallahi ran kaɗe ma cikin hali mummunan hali saboda bandi sun shigo garinmu a yi mana kata-kata da gari. Yanzu akwai jama'a yankin naku koko? Gaskiya ba jama'a. Wannan ya zo daidai da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware na sha biyar ga watan Mayu wato ranar iyali ko kuma kulawa da iyali. Ya za a ce wannan rana ta same ku? Gaskiya wannan ta same su wani mummunan hali. Saboda iyalanmu an kwana cikin daji, an kwana sama duki, abinci ma kwana uku wani bai ci abinci ba yunwa ruwa ga ruwan sama ga abin da zai kai ba daɗi daidai. to amma shi wannan yanki yanzu babu jami'an tsaro ne. gaskiya ba jami'an tsaro a wurin babu. yanzu kana da ƙididdigan ko kuma lissafin garuruwan da babu kowa a wannan yanki naku. eh to ka san matsalar garuruwa garuruwan ka gani kuma ba mutane. a ma akwai ɗaiɗaiku. a ma a cikin tsoro. zago a cikin tsoro a wallama a cikin tsoro taku a cikin tsoro idari a cikin tsoro mashaye ba kowa ya ba ba kowa kuma kawo a cikin tsoro da da kuke wurin. Don duk mutanen wayannan yankuna ina suka yi? Ita nan bangi. Ok bangi nan hedikwatar karamar hukumar Mariga kenan. A nan kuma lakance tunda an yawa wurin ba wurin kwana ana kwana firamare ne abin gashi dai kuka yi sai eh, ba dai daɗi. To wanda me ya kiran ku ga ita gwamnati? Mun ina kira gwamnati don ana dubiyar mu da rahama. rahama. ga an fara ruwa bara kamar haka aka ci gaba nan ba a noman kwarai ba wani ma bai abincin zai ci an koro shi daga yanci bai da kuɗin zai haya bai kuɗin zai abinci ba inda zai kwana. Eh. Ina kira ga mahukunta a kai mana jami'an tsaro a garin nan saboda a saba a noma. Ko baya ga wannan yanki ma akwai wasu yankunan da a yanzu haka iyalan nasu ke cikin wani yanayi na tashin hankalin Alhaji Muhammad Bala shi shine sarkin hausawan ma'undu wani yanki da 'yan fashin dajin suka tarwatsa a jihar Niger ya ce tinima suka fita batun karatun 'ya'yansu a wannan yanki a sakamakon matsalar 'yan fashin dajin kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Mustapha Nasiru ba tsari muna cikin halin hau ilayi yunwa tana nan ma tana neman kashe eh, wallahi ga mu nan ko abin sayan goro ba mu da shi. Yanzu kun bar garuruwan naku na ma'undudun? Mun bar garin ma'undu kan dole dole mun rabu da wuraren mahallan mu ga mu nan muna rabe-rabe muna ya ku bayi. Yanzu da ku da iyalanku kun duk kun watse kenan. Mun watse wallahi Mustapha Nasiru ba tsari. To yanzu wani hali iyalan suke ciki musamman yara da mata makomaku wurin karatu da sauransu. Na babu tabbatun karatu kan magana karatu karatu bai taso ba a abin da mu ci muke nema balle a je makaranta to nan shi ma'undu din eh, har yanzu akwai wannan matsala a matsala kai ai wurin hanya ce ka sani mu wanda ba nan suke ba ka sani kai dai su biyo wurin za su kaga ko baiwa su biyo muna wurin to yanzu me kuke so ita hukuma ta yi ya muna roƙon hukuma kawo mana dauki da abin da muka ko dai abin da muka ci muka sama to mata da ƙananan yara su ne suka fi shan bakar ukubar waɗannan yan bindiga kamar yadda za ku ji a cikin zantawar da muka yi da waɗannan matan waɗanda a yanzu haka sun tsere daga garinsu na asali wato ma'undu. har aka biya gaskiya ni da ma yana cikin wani hali mai matsananci tun da zai gaskiya ko tun da ma da yake yin na shekara hudu har yanzu ban samu na wale ba ni da yara muna nan muna ta fama ne ko su tarasawa babu babu ne babu abin da za a ci ga mu muna ta wahala ne yanzu ke da yaran ki nan babu maganan karatu ma dai kenan ina maganan karatu ba maganan karatu kwata kwata kana neman abin da za ka ci da kai da yara ka tura yara an gada ka tura mai ɗebo ganye mai menene a samu abin da aka ci so yanzu can garin naku dai ba hali a koma kenan eh to kan ba hali a koma tunda muna jin tsoron wa'annan mutane mutanen kuma kaga a kan ya ka tashi walakanta mana yara tun da guda ke gare mu nan mai dan karin halin zuwa yana dan shiga yana neman dan abin da za a ci kaka a lokacin da an kaka masa akan iya kakashe su sai da aka zo aka zama aka gana dai abin da shirme ne ba gaskiya bane to kaga yanzu ai dole ya dan dakata yanzu kunan to me kuke yi kuna dan samun abin sawa baki wallahi yanzu babu wani abin yi tunda babu sana'a dire ba ka jari kana wani abin yi na yau ma sai ka nemi shi sannan ka samu da za a ce ka zauna ka saba tunanin na gobe kuma nan ku iyali yanzu mata ire-iren ki kuna da yawa nan inda kuke kenan wallahi mata yanzu ni dai da yara na nan wurin ina ganin mun kai mu goma sha uku kuma haka nan kuke kara zube haka nan muke kara zube ba sana'a yi ba komai. To yanzu me kuke so su hukumomi su yi? To muka gaskiya dai in za mu samu muna son da tallafa muna. Ni dai ban ma a tallafa muna dai a samu mana aikin yi ba kuma sannan a samu mu koma ƙasar mu ta zauna lafiya. lahiya bari mu kuma cikin garin mu zauna tana cikin na zauna ai ban ji daɗin zama ba magajiya ta muna cikin halin kaka muka to muna son taimako Allah shi taimaka mana ku taimaka mana saboda ni ko gani ban yi kwarai akan bakin cikin an ya mu min yan uwa rabi dabar rabi yamma rabi kuri rabi arewa kuma babu ba su da abinci ni ban da abinci ni ban da ɗa ban da dika su nake biye da su to su ma ba su ji daɗi ba ba su da wurin zama ni bale ni in samu abin da na tallafa ko gani ban yi yanzu duk yan uwan naki an tarwatsa su baki ma san inda wasu suke ba kenan ba san inda wasu suke ba ku dai kuka samu kuka dawo kasuwan garba kenan ko ka komo kasuwar garba ko to yanzu menene kiran ku ga ita gwamnati to abin da an kiran mu ga gwamnati muna roƙon ta tallafa muna ta taimako mana da abincin ci kuma ta taimaka mana da a hake mana a samu a samu a yi noma mu samu mu zanna lafiya wato akai jami'an tsaro kenan ma dalla muna son haka nan in mun samu kaga mun zo ko ga kaka muna gudu da gudu ni komo ga kasa ni komo garin ga kwana na biyu da ni iso ban samu ko ya wata ba. Kina ne kwana biyu kina tafiya kasa koko? Ina tafiya ga kasa in Allah to kasar ni iso garin ga kwana na biyu a mai keke. Saboda mun ji matsala ba mu son su iske mu ga garin sai ga su sun biyo sun wuce. mun ka ce to ba mu tsaye ba mu sani ba ko akwai wasu ga kakan nan mun ka tsero dole yan kayan mu rabi mun ka bar su na dan abin da mun ka samu ko da mun ka koma an ɗauke rabi iyaka nan. To ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce lamarin 'yan bindigar ya dame ta sosai. Gama dai abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa akan lamarin 'yan fashin dajin. For battle bandits this morning they came out in numbers around uh, uh Kumbashi area. Uh, they engaged our security agents and service assets for a few hours in a fierce Uh, ya ce da safiyan nan yan uh, bindigar da yawa sun fito a yankin kumbashi kuma har sun yi ɗauki ba daɗi da jami'an tsaronmu abin takaici ma har ɗaya daga cikin kwamandojinmu ya rasa ransa ya zuwa yanzu ma ba mu tantance yawan adadin waɗanda suka rasa rayukansu ba daga bangarorin guda biyu. Uh, at this moment we cannot really say uh, the number of casualty on our side or on the side of the enemy being the bandits. Fata dai samun nasarar shawo kan wannan matsala ta 'yan fashin dajin ta yadda iyalai za su koma garuruwansu su zauna cikin salama. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru ba tsari, kafin mu kawo muku sauran abubuwan da muke tafa da su ku shakata da wannan wakar. Take all in Salamu alaikum maza ga mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta masu Ya'ya na sun yi ta kuka sai suna faɗin ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida maliman ya zo ya mi sallah domin ni na tafi tun dama ai na adana likafani na matata ita za ta min wankan gawa ta min tura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin zaba bashi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai da zafu ka fada da ka fada ban tausayi

makabarta ina da wata mota mai suna toyota ciki za a sani ana laila ilaba na motoci ta masu saurari yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato wasanni a takaice wasanni a takaice Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da karon da ke can yana dab da karewa na semi-final ko kuma karon kusa da na karshe na kofin kwallon kafa na zakarun turai na Champions League tsakanin kungiyoyi biyu na kasar Italiya kuma na gari guda na garin Milan da suka daɗe suna ja in ja sai dai kwarya ta fashe cewa da Inter Milan da Milan AC kungiyoyin biyu sun kara kwanaki bakwai da suka gabata inda Inter Milan ta yi shammata a filin kwallon kafa na Milan AC da ta gurfanar da ita dan takaitacce wadataccen lokaci tare da makamata cin kwallaye biyu a raga karawar ta biyu ta semi final ta zakarun turai ta kwallon kafa ta bana za a yi ta ne a gobe laraba idan allahu ya kai mu tsakanin manchester city da real de madrid a etihad stadium na kasar birtaniya a kwanaki shida da suka gabata kungiyoyin biyu sun yi kunnan doki ɗaya da ɗaya kasar spain dangance da sanannen dan wasan kwallon kafar nan dan kasar faransa paul pogba da ke bugawa club din juventus na kasar italiya a yau ne ɗin ɗinsa wasa rafaela pimenta ta ba da sanarwar cewa za a iya ganin dan wasan a wasanni na ƙarshe na kwambalar kwallon kafa na wannan shekara na siri a na ƙasar italiya biyo bayan jin raɗaɗin da ya yi kafafunsa a ranar lahadi da ta gabata a lokacin karawar juventus da cremonese wasan da juventus ta lashe ci biyu da nema tun lokacin da dan wasan ya koma kulob din juventus daga manchester united ta birtaniya a bara ya shafa ma da ciwo kala-kala da sun ka hana shi bugawa kasar faransa wasannin karshe na kofin duniya da suka kana kasar qatar a da lokacin jin ciwon paul pogba a ranar Lahadi ta gabata da dama daga cikin waɗanda ke bibiyar sha'anin kwallon kafa na duniya sun bayyana cewa ba za a sake ganin dan wasan ba a wani hilin kwallon kafa na duniya sai dai sa ta juventus da turin a yau dinnan talata tuni ta ba da sanarwar cewa dan wasan na murmujewa kuma ma yana ci gaba da yin atisaye tare da sauran abokanansa na kungiyar kwallon kafa na Juventus na Turin. A wasannin MMA na boxing na sai abokin karawa ya kasa motsi. Maro Shule dan kasar Brazil dan shekaru 36 da haihuwa da ya shahara wannan wasar ya hallaka har lahira bayan da wani ofishin 'yan sanda ya halba masa harsashi har lahira a wani fada da hada shi da dan wasar na MMA a Porto Alegre a Brazil a cikin wata mashaya maru shaule ya rasu ne bayan da ya sha darma biyu daya a gefensa daya ko a bayansa inda ya ci gagarin kunan a asibiti a lokacin da likitoci suka yi kokarin ceto ransa mutanen biyu dai sun yi taho a gama ne bayan da matansu suka soma hayaniya kuma ofishin 'yan sandar ya hiddo bindiga shi ma dan wasar na mma maro shaule ya hiddo tashi har ma ya so ya sabcike ta abokin kara kulawarsa shi ma sandar ya ji ciyo da yarinyar da ke tare da dan wasar mauro shaule amma dukkansu rayukansu sun samu kubuta daga malaman asibiti a wasannin open na tennis na birnin rome na kasar italiya dan kasar sabia kuma na daya a duniya novak djokovic ya kai ga kwata final bayan da yan lalabe dan kasar birtaniya cameron nori da ci shida da uku shida da hudu novak djokovic zai kara a kwata final da olga bayyana run dan kasar danmark da ya share awa uku kamin ya hankaɗe dan kasar Australia Alexei Popirin da ci shidda da hudu biyar da bakwai shidda da hudu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma sai takaitattun labarai. To a takaice a yau talata wani jami'in Ukraine ya faɗi cewa Rasha ta kai hari ta sama a kan birnin Kiev wanda ya haɗa da jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami inda ya ce ba a saba ganin yawan hare-haren ba a lokaci guda. Sarhi poko shugaban hukumar soja ta birnin Kiev, ya rubuta a shafin Telegram cewa harin ya kunshi hare-haren makamai masu linzami mafi yawa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. rundunar sojan saman ukraine ta ce ta harbo jirage marasa matuki da ba a tabbatar da yawansu ba da kuma dukkan makamai masu linzami guda goma sha takwas da rasha ta harba a kan kiev ciki har da makamai masu linzami na kenzol guda shida a yau talata kungiyar agajin kasa da kasa ta red cross da red crescent da ake kira ifrc a takaice ta faɗi cewa wani rukunin kayan agajin jin kai da ake matukar bukata ya isa birnin port sudan yayin da aka samu rahoton ƙarin tashin hankali a daidai lokacin da sojojin sudan da dakaran rsf ke gwabza faɗa kayan agajin sun hada da barguna kayan girki da gidajen sauro don iyalai 500 a cewar kungiyar ta ifrc a cikin wata sanarwa ana sa ran isar wasu ƙarin kayan agajin da suka hada da kayan jinya zuwa yankin nan da kwanaki masu zuwa daraktan ƙungiyar ifrc na yankin afirka muhammad Mukir, ya faɗi cewa an riga an raba yawancin kayan agajin ƙungiyar ga mutanen da ke bukata sosai duk da cewa an wawashe wasu a khartoum da kuma da fur amurka ta faɗi cewa akwai alamun da ke nuna ƙasashen rasha da iran na ƙara faɗaɗa haɗin gwiwar soja. To masu saurare baki daya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Maryam Dauda sai kuma Dadi Balawe da ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ake sallama da ku a huta lafiya.